assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha <clears throat> daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon gwangi ta mana gudumawa lai mana jagoranci allah ya taimake mu idan ba manta ba tafsirin namu na dare muna na cikin sotul ahzab kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta 22 daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta 23 insha Allahu tabaraka wa ta'ala to kamar yadda muka sani dai azumin yana ta kan tafiya yana ta kan roshin domin yau muna tara ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya daidai ga goma sha hudu ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam kaga abubuwan yana ta kan tafiya kenan tunda yanzu gobe insha Allah ta'ala dole mu ce gobe goma ko inda Allah ya kai mu kaga an gama da goman farko kenan yanzu an jima sai a shiga goman ƙarshe abunan tsakiya sai a shiga goman ƙarshe to kaga yau min al'ayyam da ya kwanakin yan adam karewa yake kuma kullum buri kake yanzu wani yana allah allah gama ramadana da ya yi aurensa ko ba ka ba amma kwanakinsa fa karewa yake wani yana allah allah gama ramadana da ya koma gidansa karewa kwanakin su yake wani yana allah allah gama ramadana zai samu promotion zuwa waje kaza haka dai haka dai har dan adam ya waye gari kuma kwanansa ya kare Allah ka samu cika da imani to kaga kamar yadda muka faɗi gurin da za mu tashi kafin nan akwai wani bawan Allah da ya ba da kaya guda hudu ɗinkakku ya ce na marayu Allah ta'ala ya saka masa alheri Allah ya masa albarka ya biya masa bukatotinsa na kai muna nan dai muna bayani ko fare a buɗe take aka ce kana ɗaure kage kunce wani to a ko tabbara Allah ma ta kawo shadda guda uku ita ma oke wani bawan Allah ya kawo turmin shadda guda uku Allah ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka Allah ubangiji ya kara mana dama da ƙwazo ya buɗa mana mu yi abin da muka saba yi da shekara Allah ya ba mu sa'a to insha Allah ta'ala mun ce mun tsaya aya ta 22 cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab kuma yanzu kai tsaye za mu shiga cikin karatun za mu tashi aya ta 23 daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai Allah rahma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim minal mu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله تبارك وتعالى yana bayani yana faɗan matsayi irin na muminai bayan Allah wanda suka mika wuya wa Allah suka mika wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muka sani dama akwai muminai akwai munafukai akwai kuma ba kafirai to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce minal mu'minina daga cikin muminai akwai rijalun eh mazaje in ka ji an ce rijalun ana faɗan mazaje ne masu bin Allah shi yasa wani waje Allah ce rijalun latul rijalun latul hihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله تعالى يقول رجال وسمزاج وند لا تلهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله سيد سير وبايا هنا مسزوا أنبتان الله سيد سير وبايا هنا مسزوا صلى سيد سير وبايا هنا مستاشي سي إبادة الله يأيكيسو ana kiran sallah da su bar abin da suke su tafi ina su tafi wajen wannan sallah din su ne mazajen kenan ba wai kaga mazaje shirme damammu ana sallah suna zaune nan ba mazaje ba ne an fahimta ko wayannan sunan su damammu amma an kana neman rijal mazajen da Allah yake alfahari da su mazajen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke alfahari da su mazajen da musulunci ke alfahari da su sune la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah sai da siyarwa baya hana musu zuwa sallah shi yasa wata rana wani tabi wani mutum ya zo wucewa sai ya ga wani bawan Allah ana ta kan sayan kayayyakin sa an cika masa ana ta sayan kayan sa kamar yadda ibn kasir ya kawo na cikin tafsirin sa an cika masa ana ta sayan kayan sa kawai sai ya an ce Allahu akbar Allahu akbar mana an kira sallah sai ya ce an gama saye da siyarwa duk ya bar karɓan kuɗi ya bar sai da kaya wannan mutum ya ce wannan yana daga cikin mazajen da Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah amma kaga kai yanzu ana kokarin yin raka'a na biyu kana kokarin kammalawa da kwastoma ko ba haka bane ba ce ai ba damuwa akwai saura biyu yi maza maza ki yi maza maza akwai saura biyu ko an jima ce kin kafa saura ɗaya ba ka kafa saura ɗaya da rasa yi sauri da Allah in ai sha ko ta hiya ma ya mu samu ai bari dai mu gama karban kudin nan kaga wayannan mazajen ba irin su ake magana ba to mazaje Allah ka samu cikin mazaje masu bin ka ya Allah Allah ta'ala ya ce minal mu'minina daga cikin mu'minai akwai rijalu, akwai mazajen da sadaku ma ahadullah ko sun gaskata abin da suka yi wa Allah ta'ala ma ahadullahi alaihi da suka yi wa Allah alkawari kenan ai min sibati ma annabi sallallahu alaihi wa wajen tabbatuwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi alkawari wa Allah duk inda annabi ya shiga da su shiga duk inda annabi ya tsaya da su tsaya duk inda ya zauna da su zauna ko me aka ce a yi dasi sun yi wannan alkawarin wayannan mazajen Allah ne yake faɗa yace fa minhum man qada nahbahu daga ciki akwai wanda mata wa katala ya mutu ya yi yaƙi an kashe shi fi sabilillahi dan wa dan Allah wa minhum man yantazir daga ciki kuma akwai wayanda yanzu su ba su mutum ba ma suna sauraron ko a mutu ko a yi rai saboda Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan musulunci ya daukaka wa ma ko wa ma baddalu tabdila Allah ya ce ba su canja alƙawari ba wa ma baddalu tabdila to shine Allah ya ce minal mu'minina daga cikin mu'minai akwai rijalin wasu mazajen da sadaku ma ahadullah sun gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah alaihi a kansa wa minhum daga ciki akwai man kada na habahu akwai wanda ya mutu an yi yakin da shi kuma an kashe shi saboda Allah wa minhum kuma daga cikinsu akwai man yantazir akwai waɗanda kuma suna sauraron ayi yakin a buga a kashe sun suna nan suna sauraro wa ma baddalu tabdila ba su canja alkawarin da suka yi wa Allah canzawa ba an gane wannan ko ba su canja alkawarin da suka yi wa Allah canjawa ba na ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما duk irin aikin da bawa yake a bayan ƙasa ko mummuninta in ya tuba Allah da ya yafe masa idan ya tuba Allah da ya yafe masa kafirci kake eh zalla ziryan shirka kake zalla ziryan an fahimta ko munafunci kake tsantsanta eh bid'a kake tsantsanta ko me kake yi in dai kafin ka mutu ka ce ya Allah na tuba to Allah da ya fi maka kuma ba a shiga tsakanin Allah da bawa kuma duk wanda ya ce ya tuba ka zage ba kana ai wallahi wannan ina aje sha'ani ne tuban sannan ka shiga damuwa babu ruwanka ka yadda tun da Allah ya ce in an tuba zai karbi tuban to ka yadda kawai tubu ilallahi taubatan nasuha in dai kuka yi tsarkakakken tuba wallahi Allah zai karba Allah ya ce liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim Allah dai sakanka wa masu gaskiya da gaskiyansu dai kanka musu in kai gaskiya za a saka maka da sakamakon da ake wa masu gaskiya idan ka yi rashinta da a saka ma da sakamakon da ake wa marasa gaskiya shi yasa sai Allah ce wa yu'azzibal munafiqina ai su munafikai marasa gaskiya ne ko da haka sakamakon su menene azaba ne su kuma masu gaskiya sakamakon su shine a saka musu da gaskiya musu abun arziki kenan wa yu'azzibal munafiqin Allah ya ce kuma da azabtar da munafikai in a in Allah ya ga dama zai azabtar da munafikai an gane ko aw ya tuba alaihim ko in sun tuba ya yi mai ya karɓi tubansu ai bi an ya hadiyahum ilal imani fa yu'minu in ya ga dama sai shiryar da munafukan zuwa ga imani he su imani in Allah ya ga dama kana abin da ba daidai ba sai Allah ya gyara ka ya tsabtace ka sai a rika ce ka duba wani kaman ba shi ba to ana so a rika ce kaman ba kai ba bisa da illa kake da shi a addini yanzu ka gyaru kar a rinka ce kaman ba kai ba a hali kuma da ana ganin kana abin arziki ne zuka da ka lalace to kar ka yadda kai wannan shi yasa ubangiji tabaraka ta'ala sai yake cewa in ya ga dama wato dai iya azabtar da su liyajziyallahu sadiqina bisidqihim zai sa kan kama masu gaskiya da gaskiyansu wa yu'azzibal na da kuma azabtar da munafikai in sha'a idan ya ga dama an gano wannan ko in ya ga dama azabtar da su aw tuba alaihim ko kuma ya ainihin karɓi tubansu idan sun tuba inna Allah kana gafuran rahima lalle Allah ya kasance ai gafuran ne mai gafara ne liman taba kenan kuma rahima ubangiji ta'ala wato ainihin arrahim ne mai rahama ne wa bayi idan sun yi mai wato idan suka tuba suka ja baya daga mummunan aikin da suke na ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا تكاج الله تبارك وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا Allah ya mai da waɗanda suka kafurta da baƙin cikinsu ba su samu abin da suka zo su samu a wajen muminai ba ba su samu daman halakar da muminai ba ba su samu damar ɗiban gani ganiman muminai ba dukiyan muminai ba ai lam yanalu kaira ba su samu arzikin da suka yi tsammanin da su samu ba an fahimta ko haka Allah ya maishe su cikin bakin ciki da takaici wasu aka kashe su an gane wasu aka kama su ina fata muna fahimta suka zamto wato fursunonin yaƙi kenan kaga fitan bata yi riba ba kuma kar ka manta Allah Ta baraka wa ta'ala in kaga an haɗu a kan wani abu Allah ya ba mu wani sa'a ba yana nuna dole wanda aka bai sa'a mutumin Allah ba ne sannan in wani ya rasa sa'a ba yana nuna dan ya rasa sa'a shi mutumin banza ba ne ba haka tsarin Allah yake ba Allah yakan iya ba wa mutumin banza eh nasara dan jarabawa Allah yakan hana mutumin kirki nasara dan mene dan jarabawa shi yasa aka haɗu a yaƙi sai ga ga muminai ga kafirai sai a yi raga-raga wa muminai saboda kafiran Allah da da kafircin su ne a a dan jarabawa ne alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanu ولقد min الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين don haka haduwa an gwabza tsakanin kafirci da musulunci sai kafirci ta yi nasara ba yana nuna Allah ya zaɓi kafirci a bayan ƙasa ba ne a'a da saninsa ubangiji ya yi wannan saboda ya zama jarabawa ga muminai su san Allah zai iya ba su sa'a zai iya kuma ba zai iya kin ba su sa'a don kasi alfahari da yawansu ko su yi alfahari da suna bin Allah kamar ya zama wa Allah dole ya ba su nasara shi kuma Allah ba tilasta shi ina fata muna lura da abun da haka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim Allah ya mayar da wato ainihin rinduna ta kafurai da bakin cikin su sun koma cikin sha'ani na bakin ciki sun koma al'amari na takaici lam yanalu khaira ba su samu abin da suke nufin su samu a wajen mu'minai ba wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya karbi fadan ya karbi fadan mawaye wa mu'minai wa kafallahu mu'minin likita Allah ya karbi faɗan wa mu'minai ta yaya wajen aiko iska da kuma mala'iku su zo su ragargaza kafirai wa kana Allahu qawiyyan aziza ubangiji ya kasance alqawi mai karfi ne an gane wannan ko ai ala ijadi ma yuridu kenan abinda duk Allah yake so ya samar da shi yana da karfin samar da shi yana da daman samar da shi in ka ga baka ga abun ba bai ga dama bane an fahimta ko wallahi Allah yana da ikon abu ya tashi daga nan ya koma nan Allah yana da ikon abu ya ragargaje ya dawo babu Allah kuma yana da ikon ya fito da abu a inda baka yi tsammani ba ya fidda to wannan duk ƙarfi ne na waye na Allah da haka yana da dama akan samarwa wajen samar da duk abin da ya ga dama shine Allah ya ce inna wa kana Allah qawiyyan aziza Allah kasance mai ƙarfi ne kuma azizan ai galiban kenan ala amrihi marin jayi ne akan al'amurorinsa shi Allah tabaraka wa ta'ala na وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا الله تبارك وتعالى يكتشوا وبنجي يتشوا وأنزل الذين ظاهروهم أي وأندا سكزو سكتيم كاما wato rundunan kafiran nan su ne banu kurai da yahudawa da suka zo suka taimaka wa rundunan kafiran nan allah ya fitar da su ya saukar da su daga kan benayen da mana daga kan gine-ginen da suka mammakale ko daga cikin duwatsun da suka mammakale wa anzalallahu sai Allah ya saukar da su ina fata muna lura wa za a zaharuhum Allah ya saukar da wanda suka taimaki wanda suka zo ya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su banu quraiza sun kawo dauki ba an ce gazwatul ahzab ba yakin taron dangi to su wa'annan daga cikin wanda suka kawo wannan taron dangin to wa anzala allazina zaharuhum Allah ya fitar da su sarari daga inda suka mammakale suka bubbuya an gane wannan ko ai daga ainihin wato min sayasihim daga ainihin ko min ahalil kitabi mana wa anzala lazina zaharuhum min ahalil kitabi Allah ya fitar da wa'inda suka bubbuya a jikin gine-gine ko suka bubbuya a wasu wurare min ahalil kitabi su wannan rinduna kenan daga ahalil kitabi su ne ayi al-yahudi kenan min bani quraiza yahudawan banu quraiza Allah ya fitar da su min sayasihim daga ainihin wannan gine-ginen ai husunihim daga katangun da suka buya ko kuma cikin duwatsu da suka buya Allah ya fito da su ya bankaɗo su wa ƙazafa fi qulubihim roba, Allah ya jefa tsoro a ina a cikin zukatansu farikan takatuluna wasu jama'an aka karkashe su wa ta'asiru na farika wasu kuma ba aka ribace su ma'ana aka kama wasu aka yi mai kuma aka kashe wasu an fahimta ko aka kama wasu aka kashe wasu aji ma'ana wato wa zalika anna bani quraiza malam yace su banu quraiza naqadul ahada sun warware alkawari ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun warware alkawarin da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanu ma a quraish fil ahzab sun kasance tare da quraishawa a wannan taron dangin falamma in hazama al ahzab yayin da aka rusa 'yan taron dangi aka wargaza musu lissafi aka wargaza su aka ci nasara kansu in sarafan nabiyu sallallahu alaihi wasallama wal mu'minuna ila madina annabi da muminai sai suka juya suka koma garin madina wa wada ustilah suka sassaka makamansu a matsayin an gama mene an gama yaki an gane wannan ko fi sabahi tilkal laila a asuban wannan daren annabi da sa'abbai sun gama an yi duk jinan da da yi an yi duk abin da da yi Allah kuma ya ba da ɗauki sai aka dawo gida sai aka ajiye makamai falamma kana zuhur yayin da ya zama lokacin azhar fa ata jibrilu sai jibril ya zo wa alaihi imamatun min istabarak tare da shi daure da rawani ya naɗa rawani jibril kuma sai yakan iya zuwa da siffa irin nawa siffa irin na mutane yakan iya zuwa manzo Allah da siffa irin na mutane da aka har ma da akwai rawani a kansa kuma rakiban ala bagalatin da ya hau alfadari fara yana kanta alaiha katsifatun dibaj kai akwai katsifa na dibaj kan ita wannan bagala wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda zainab manzala kuma lokacin yana wajen zainab bintu jahash an gane ko manzala yana ina yana wajen zainab bintu jahash a wannan lokacin wahiya taksilu ra'asaha a ra'asahu wahiya taksilu ra'asahu wato ita zainab tana wanke ma annabi sallallahu alaihi wasallama kansa wa qad gassala shiqqahu al-ayman ta wanke gefen dama ka san ko me annabi ya yi da me yake farawa da dama an gane wannan ko sai aisha ta ce aiki da dama yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi tanawulihi wa tarajjulihi ko wa fi sha'anihi kull har wajen sa takalmi yazo sai zura kafan dama idan yazo yin kum sai fara tace side din nan dama tukunne zo nan haguna an gane ko yazo shafa tozali ya fara gogawa a nan tukunna sai a goga a nan sai a sake gogawa a nan shine wuturi kenan ka shafa biyu a nan idan ka shafa ɗaya shafato zalima ba wai kai karka ɗauka ka kawai ka tashi ne ka gana dangwalawa a garin ku akwai shi a shari'a ka shafa wutiri ko ka shafa biyu a nan ka shafa ɗaya a nan kuma ka fara da dama annabi ta ce kai yayi da dama sa riga ya zura hannun dama sa takalmi ya sa kafan dama eh shiga masallaci ya shiga da mene da dama shiga bayan gida ma ya shiga da dama ko <laughs> shiga bayan gida ba sai shiga da haguna ci hatsu a annaba an ci aiki da dama na burge shi bari ka je ka tsumbula kaba da ka shiga ban gida ka shiga da dama ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ka zo tsarki kuma shi ma ba da me da ka ba ba da dama da ka ba an gane ko ji an ce fi har fi duhurihi cikin tsarkin sama duka da dama yake aiki ka zo kuma kana dangwala wanke kashi kowa da dama a'a ba haka bane an fahimta akwai tsari yanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsara to shikenan ta wanke masa tana wanke masa wannan bangaren dama gasalar shiqahul hul'aiman ta yi wanke masa gefansa na dama na kayinsa faƙala sai jibril ya ce ya lallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kad wada'ata silah har ka ajiye makami ne ka ji fa an dawo daga yaƙi ba a huta ba ba a samu sararawa ba yanzu jibril ya zo ya ce har ka ajiye makami ne karka manta ajiye makamin ba shi ɗaya ajiye ba ai kama har kun ajiye makami kenan an fahimta har ka ajiye makami ne kala na'am manzon Allah ya ce eh, na ajiye kala jibrilu jibril ya ce afallahu anka Allah ya yafe maka wannan ajiye makamin da kai Allah ya yafe maka amma fa mala'iku ba su ajiye makamin su ba don haka yaƙi ba ta yame ba yaƙi ba ta ƙare ba kaji fa mala'iku ba su ajiye makamin su ba saboda me yasa yaƙi ba ta ƙare ba an gane wannan ko wa ma raja'atul ana illa min dalabil qaumi wa qala sai yace inna allaha ya'murukum bisayri ila bani quraiza izhab ilaihim allah yana umurtan ku tashi ba zama ai a koma ga bani quraiza can sun warware mene sun warware alkawari su ma za a jafar musu an gane wannan ko don haka da a tashi kenan da ya zamanto cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce mana jibril yake gaya masa wa tarattuhum ko fi zilzal mun bar su cikin girgiza da tashin hankali wa alqaitu ru'ba fi qulubihim na kuma jefa tsoro cikin zukatansu fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munadiyan sai annabi ya umarci mai shela yunadi yana shela yana man kana an duk wanda ya zama mai da'a ne kenan wa Allah da wa kuma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa la yusalliyanna al-asra illa fi bani quraiza kar yayi sallar asar sai a ina sai a bani quraiza kaga ba zama kenan don haka sahabbai kawai suka tashi ga baki daya aka kama hanya waɗansu sun yi sallan waɗansu ba su yi ba me yasa wanda suka yi suka yi me yasa wanda ba su yi ba kuma ba su yi ba an ce kai ku yi sallah sai a banu ƙuraiza to amma kuma wasu sun yi wasu kuma ba su yi ba kuma ciki waye laifi <laughs> eh wanda suka yi sun saba wa annabi kenan wanda kuma ba su yi ba sun ba annabi ko kuma yaya abin yake kaga da aka ce kar ku yi sallah sai a banu mene uraiza sai zama kafin su isa kuma lokacin me yayi lokacin sallah yi sai wani suka ce to fa tunda lokacin sallah yi su kan da su yi sallah wannan bangaren su kuma suka ce tunda annabi ya ce kar a yi sallah sai a ina sai a banu kuraiza su kuma yin sun je banu kuraiza su yi sallah kaga yanzu ka auna magana wannan ya ba wa'annan sun bi Allah wa'annan sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda zaka zarga inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ai sallah kan mu'mine an rubuta time yana yi an tambayi manzo Allah menene Allah ya fi so a cikin ibada as-salatu sai ce mene ala waqatiha sallah akan lokacinta kaga zuban ka ce to su kan da su sallah su kuma wannan suka ce annabi ya ce sai a banu quraiza da su sallah da suka yi satukun suka yi sallah su kuma sun saba wa Allah ban saba ba wa man yati'ir rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah ya buwa ya bi Allah wanda ya bi Allah ya buwa ya bi manzon Allah ba kai saka ce kai ni Allah dan bu gaskiya ba ruwana da annabi to wuta daka ni annabi dan bu ba ruwana da Allah nan ma fa wuta daka na fata muna fahimta ko da haka sai zama na cewa ce kada ku yi sallah sai a ina sai a banu ainihin bani kuraiza an gane ko don haka sai zamanto cewa musulmai suka kama hanya kenan aka ɗebi jiki sai aka tafi ana zuwa sai zamanto cewar faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi salama ya annabi sallallahu alaihi yake ce musu a tanziluna ala hukumi shin kuna ganin da ku sauka akan hukunci na ya zama ne muku hukunci fa abau suka ki faƙala sai sai faƙala sai suka ce ko faƙala mana sai suka ce a tanziluna a tanziluna ala hukumi sa'ad bin mu'az mu za mu sauka kan hukuncin sa'ad bin mu'az sayyid al-aus suka ce to shikenan faradu bihi suka yadda da haka fa hakamahum fihim sai yayi musu hukunci a tsakanin su faqala sa'ad yake cewa inni ahkama fihim an yaqtula rijal duka da aka tara su sai sa'ad ya ce ya ba da hukunci hukuncin da ya yanke kawai dukkan wanda suka zama mazaje gaba daya wadda manyan mazaje a yi a kashe su gaba daya amma yara da mata fa a kyale su an fahimta ko yara da mata a yi mene a kyale su sai manzan Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh ya manzo Allah ce wallahi yace laqad hakamta bi hukumillahi min fawqi sab'i samawat yace wallahi kai hukunci da hukuncin Allah daga saman sammai guda bakwai ka san sai an gama sammai guda bakwai ya je inda Allah yake ko sai an gama sammai bakwai sai a tafi kursiyu in ka gama sama guda bakwai kai tafiyar shekara dubu uku da ɗari biyar to idan da ka tafi kursi kuma da ka sake tafiyan shekara 500 tafiyan shekara na 4000 sai kuma ka sake tafiyan shekara 500 sai ka tafi wajen wani ruwa ruwan na sama wannan ruwan kuma al'arshin Allah na kan ruwa eh an gane ko wa kana arshihu alal ma al'arshin Allah na kan ruwa kuma Allah ya daidaita al'arshin daidaito irin wanda ya dace da shi amma la yakfa alai shay'un min a'malil ibad kuma ba abin da yake ɓuya masa na aikin bayi duk abin da bayi suke Allah yana gani Allah yana ji yana da iko in ya ce ka tsaya he ka tsaya cak in ya ce mutu he ka mutu na fata muna lura ko to shi ne sai zama da cewar ya ce wallahi kayi ya ce lallai kayi hukunci hakika kayi hukunci da hukuncin Allah tun daga sammai guda na tun daga sammai guda bakwai da ubangiji saman sammai bakwai da ubangiji ta Allah ya hukunci hakika kayi wannan hukunci bangiji ta'ala shine ya tabbatar mana da cewar wato lallai wannan wani matsayi ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba ma wa'annan bayin Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ya saukar da ya fuffutar da wa'annan bayin Allah domin ya karba wa muminai fada ya fuffuto da su daga inda suka mammakale aka kashe na kashewa aka yi kuma me aka kama na kamawa na وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا الله يجي وأورثكم أي معنى من قادر مكو أيها المؤمنون يكو مؤمنين من قادر مكو أرضهم كسنسو يداوناو وديارهم دا جدا جنسو ya dawo mene naku wa amwalahum daga abinan dukiyansu ya dawo naku wa ardal lam tataquha da ma kasan da ba ku taba tattaki kanta ba ta dawo naku shine khaybar kasan khaybar sai ta dawo nawa ta dawo na musulmai an gane wannan ko ce ta dawo naku duka Allah tabaraka wa ta'ala ya baku shine Allah ya ce wa aurasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa adda lam tataquha hakika mun gadar muku da kasansu mun gadar muku da gidajensu da dukiyoyinsu sannan da kasan ma da ba ku yi taki kanta ba mun gadar muku da shi ya dawo naku wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira ubangiji ya kasance akan dukkan komai shi Allah mai menene Allah mai iko sun maraja'ana ila maudu'in sura sannan muka koma zuwa ga ainihin maudu'in sura min izalatil adatil jahiliya domin wajen kawar da al'ada ta jahiliya wastibdali akhlaqil islamiyya alhamida da kuma canja ta da ainihin ɗabi'u na musulunci kyakkyawa biha da ita an gane ko fa bayyanatin nabi sallallahu alaihi wasallama a fa baitin nabi sallallahu alaihi wasallama gidan manzon Allah awwal bai al awwal buyutul islam shine farkon gida nawa farkon gida na musulunci gidan annabi shine gidan farko a cikin gida na musulunci an fahimta ko babu gida na musulmi a farkon musulunci sai gidan wa manzan Allah sallallahu alaihi ba shi zo da musuluncin ba da haka gidan shi ne farkon gida wa gairihi tabi'un lahu duk gidan da ya biyo duk gidan da aka masa signing aka ce gidan musulmai ne to ya biyo bayan gidan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da aka gari tabi'un lahu gidan da ba na annabi ba tabi na annabi ne fa min haza saboda haka ne ja'a takhyir lil nisa'i sai aka kawo zabi wa matayansa alaihi salatu wassalam amincin Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo zabi wa matayansa bidalaki wa zihabi awul buka'i wa tibai ahkamillah cewa ko dai a sake ku ko kuma ku kama hanya ku tafi ko kuma ku tsayu akan bin Allah da hukunce hukuncen safi kulli shi akan dukkan komai shine da a fara magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa Allah ta'ala ya ayyuhan النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا yanzu an shiga ba mu labari da bayanin yadda ta faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matansa irin abin da Allah ke cewa annabi ga yawo matanka kaza kaza ga yawo matanka kaza kaza an gane wannan ko yawa da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yana wannan bayani shi yasa can suratul tahrim Allah ce in tuba ko in tuba ila Allah faqad saghat qulubukuma وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا kaga wannan waje <clears throat> Allah ta baraka wa ta'ala yana bayani don gane da matsala da ta faru ka san rayuwa da mata ana samun problem duk iliminka duk limancinka duk wa'azinka ko kuwa wata rana za su haɗa maka zafi tun da sun haɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zafi an fahimta ko an samu matsala tsakanin annabi da matansa har aka saukar da nan ayoyi ana ta jan hankalinsu ana fahimta ko wanda matsala ta kai ma har annabi ma ya zage hafsa ko ba haka ba karka ce wai waje ya yi waje ba da a yi shika ba da a iya yi in kaga kura ta yi kura ko ba haka ba kai dai karka yi shikan jahilci ne ce waje ki na sake ki guda uku to in ka samu wasu iyaye yan dagaji wala ba za su mayar ma da matan ba in kai wannan bambarman ba ce je kina sake ki shika uku to shi kenan tana zuwa aka ga takarda ka rubuta take uku kaga dai a tsari na sunna ba uku bane eh amma kuma suna da daman su yi amfani da wannan daman dan ya zama punishment bisa kanka ya zama kuma darasi gawa ga 'yan baya masu ɓamɓarma hannunsa ya iya rubutu guda uku wani ma ka ga rubutun da ƙyadda ka biya amma ya san yadda ya koyi shi ka ukun dai a cikin rubutun duk haka ake za ga mutane ya shika uku ya zo kuma ya shiga damuwa ya je can fatawa ya je can fatawa waya da ai kwalliya a dama masa da mata to ka sa aka samu iyayen da suka san wannan karatun to da a mayar ma da ita a matsayin kayi mata shika daya in ka samu wanda ba san wannan karatun ba kuma wallahi haka da ka je kai ta kukan ka rabu da matanka kana kallo ba da ma ba an bayyanta ko to kaga manzo Allah ya saki Hafsa yana saki Hafsa sai Allah ya turo Jibrilu ya ce ka je ka ce wa annabi ya mai da hafsa ba saboda hafsa sawama ce hafsa kawama ce ko kuma tana daga cikin matansa a ina a gidan aljanna to kaga yau in ka zagi hafsa ka tsine da mun zan kai ne tsinanne ko kuwa in ka ce Allah ya tsine wa hafsa to kai ne tsinanne saboda dama ita sai da ta shiga cikin yaddan Allah kafin ka tsine mata to ai ihu bayan hari kenan an yaƙi an tattara kaya tas wai sai shi kuma ya zo ya kawo hari ji mahaukaci kawai eh ihu bayan hari ko ba haka ba haka duk wani sahabi kwaya ɗaya ka ɗauko ka ne masa to ba ka ne masa ba sai da ka zama tsinanne saboda dama shi sahabin ba tsinanne ba ne Allah ya yarda da shi mu kuma sahabbai ɗin gurungun kaf ba mu cire ko ɗaya saboda cire ɗaya rushe sauran cire ɗaya ƙaryata Allah ne cire ɗaya ta manzan Allah da haka Musa bai a gurin mu radiyallahu anhum daɗin faɗa muke ji na tabbata mai ce la'anatullahi alaihim kunci yake ji a cikin zuciyarsa bai da nutsuwa dan na tabbata ga wani yana zagi to ya sha wuya ne ko kuwa yi eh mana yanzu kaji mutum ya zagi sahabi kafin ya zagi sahabin Allah kaɗai san wuyan da zuciyarsa ta sha tukun ya zage su amma in kana zaunan lafiya da ka ganka a sai duk wanda ka ji ya labta a zagi to ya sha wuya <laughs> ko ba ga bane to amma mu gaba ɗaya sabbai Allah ya ƙara musu yarda mu a kai muke ba za mu ware ba gaba ɗaya kam Allah ya haɗa mu da su a aljanna ko mun san ko me sahabi yayi na kuskure na rantse da Allah mu a gangan mu kuskurensa a gangan mu mu cikin cokali ne in an haɗa da namu ya kai teku ko ba haka bane ba don in har kana jin da ka iya ganin sahabi wai dameji ne a gun Allah da kai da iyayenka wala dameji ne a gun Allah kafin saboda duk abin da aka ɗauko na musulunci wanda sahabi in an ce kai da iyayenka ku yi wala ba ku iya ba sunan ku ba ku iya ba to shi yasa sai ka wani abu rikice yake yana yawa titi yana tsine wa sahabi in ya zo sallah ma sai ka ganta ko an yi ta fu fijo kawai ya fita sahabi ya kai sallah shi da ya zama mamun annabi mamun annabi fa kai ma yanzu har in ka zo sallah ka kan nemi masallacin da zaka zaba a ina aka fi iya karatu akwai wanda ya kai annabi iya karatu to sahabban nan su ne mamunsa su ne in ya ce gairil magdubi alaihim wala dhali suke ce mene amin sahabbai kenan kuma wallahi in ka rena sahabi sai ka shiga wuta dai ka tuba saboda annabi ya ce a mutunta su a daraja su saboda bata su bata addini ne da su muke alfahari su ne chain wadda addini ya zo gurinmu ta gurinsu in muka yi condemning din su matsayin mun yi condemning musulunci ne mun yi condemning din musulunci to bare matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tsitsi ne sai zazzage matan annabi sai akwai masu sukan matan annabin a ta gefe gefe ta gefe gefe su soke su kuma ko kaji sun ce maka uwar muminai eh da su faɗa wai uwar muminai ne ita amma ita ba ba mumina ba ce da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ga yawaye wa mata yanka wa hunna tis'un matan guda tara ne wa haula haula'i wa wa'innan mata guda tara ga su akwai saudat bintu zam'a a zam'atal ko amiriya akwai aisha bintu abubakar siddiq akwai hafsa bintu umar bin al an gane wannan akwai ummu salma hindu bintu huzaifa akwai ummu habiba ramla bintu abi sufiya bin harab ummu habiba an gane ko yar waye yar abu sufiya ita ce waye umu habiba eh umu habiba yar abu sufiyan yanwa kenan yan muawiya ka ya ji daɗi fa shi za ake kiransa kawun muminai ko ba mu gane ba yanzu ake kiransa mene kawun wa muminai saboda me yasa saboda shi kanin uwan mene muminai ne sai ake ce mu'awiya khalil na kawun muminai to aje kaga masu zagin sa ba muminai bane da haka dama shi ba kawun yan banza bane ko <laughs> kawun mutanen Allah ne mu'awiya kawun mutanen Allah jama'a muna lura mu'awiya kawun mutanen Allah Allah ka sa mu a cikin waɗanda suke cikin ƴaƴan suke cikin wanda mu'awiya zama mene kawunsu ko ba haka ba Allah ya sa ranar lahira mu tashi tare da kawu mu a wuya <laughs> ko ba haka ba eh khalu kenan in ka ji an ce khalu to kawu namiji khalatu fa abin nan goggo abin nan inna amatu ita ce goggo ammu shine baffa khalu kawu khalatu fa inna yadda muke faɗa a hausa kenan khalatu kanwan uwa khalu kanin uwa an mu eh wan ko dan uwan uba kani ko wan uba ko amatu kanwa bunan kanwa ko yar mene uwa an fahimta ko to haka safiya ba amatu rasulullahi bane sallallahu alaihi wasallam safiya amatu rasulullahi da kaga mu ita wannan bayar Allah kaga babanta Allah ya yarda da shi Abu Sufyan amma da ka ji wanda ba sabu da suke ba suna zagin sa abu sufiyan ya rasa sa ɗaya ma saboda ɗaukaka addinin allah yaƙi ya rasa ido ɗaya abu sufiyan sannan shi abu sufiyan shi shine baban waye shi baban mu'awiya kuma shine baban ramla ɗinnan ita ce wato ita ce shi shine baban ita ramla ma'ana ummu habiba kenan ita ce ramlatu bintu abi sufiyan to ita ce yan muawiya kuma ita matan manzan Allah ne sallallahu don haka mu'awiya na shiga gidan annabi gurin yayarsa da haka manzan Allah shine mijin yan mu'awiya shugaban duk duniya shugaban duniya da lahira Allah ya taimaki mu'awiya ya auyansa ai kaga insha Allah dai dan lababa dai ya gano addini ta nan ko <laughs> Allah ka kara ganar da mu addinin ka da haka ubangiji tabaraka a shine sai mala yake jero mana sunayen matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai ummu habiba ramlatu binta abi sufyan bin ko bin harab sannan kuma akwai zainab bint jahsh al-asadiyya akwai juwairiya bint al-haris al-khuzaiya akwai safiyatu bint huwai bin akhtab wa'annan su akwai kuma maimunatu bintul haris al-hilaliya wa'annan su ne matan annabi guda tara radiyallahu anhu wa ardahum ajma'in Allah ta'ala ya kara musu yadda ya dada dawwamar da yadda ko ba mu yi addu'a ba ma an yadda da su wallahi an yadda da su ai ba insha Allah <laughs> amma in kana insha Allah kana tsamman halala abun da yi gobe a ai yayi wai kar ma wai insha Allah an riga an radiyallahu anhum wa sun yarda da Allah wallahi Allah ya yarda da su babu wani tababa in kai tababa fa imanin ka zai samu matsala in ka fara cewa ka anya matan annabin nan ko Allah da a za akwai masu tsine musu akwai masu la'antar su kai shi a sallan su ma wallahi sun matalla akwai muhallin da suke tsine wa Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar kafin assalamu alaikum kaga ai ba irin sallan ka bane kai wa aka ce ka tsine a sallah <laughs> nan annabi idan ya dago a ruku ya ce Allahumma la'an fulan wa fulan eh waɗanda su wannan kafirai ne fa suna cutar da annabi annabi ya dinga ce allahumma la'an fulan wa fulan allah ka la'ani wa da aka ce laisa laka min al'amr shay baka da al'amari a hannun ka in Allah ga dama zai shiryar da su ya ganar da su kuma ya shiryar da su to yanzu su kuma sahabbai su yanzu ana jiran shiryan su ko rashin ta a su ne ma makullin shiryan ya zauna a hannun su a lokacin su da annabi ma'ana Allah ya jefa musu ɗanki ya ce ku shiga ɗakin shirya kuma sun shiga kuma suka mutu a kai kuma a kai da su tashi don haka Allah ta'ala ya gara musu yadda to sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu kulli azwaji kawai na sune mata da muka jero ga mata yanka in kun tunna in kun kasance ko turidinal hayatar duniya kuna son rayuwar duniya ita kuke nufi wa zinataha da ƙawanta an gane wannan ko bi ma'ana a maimakon Allah kenan to a maimakon annabi to fata alaina ku zo dukanku Allah yake faɗa kunna ku zo dukanku dan jiyar da ku daɗi a bi ma'ana kunna ko mutu'ati talak ma'ana ku zo zan ba ku kyauta na tamattu'i shine ku zo ai ma'ana kunna zan ba ku kyauta na tamattu'i man san kyauta na shi shine da ka sake mata sai ka kira ta ce to ga takardanki ga wannan turmi goma sha biyun ki je ki ɗinka za ka iya ba fola kayan da ma kake ba ka yi foli da ita eh, ba ni ma naira ashirin ɗina da ɗazu na baki rance ban kana <laughs> karki fita min da shi to a an yi in aka yi shika ma ana yin kyauta akwai matan da manzan Allah ya aura ya shigo ɗakinta ya zo gare ta tace a'udhu billahi minka ji fa ce ina neman tsarin Allah da kai ce lalle kin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi wuce ki tafi gidanku ya ba ta kyauta na tamattu iya sake ta sallallahu alaihi wasallam da aka ba wadda mata ba za ta masa karan tsaye ba ko ba haka ba sai dai ka yi hakuri kawai fastausu bin nisa'i khaira fa innahunna خلقنا من دلع فإن عوج شيء في دلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا كي وسكي وما تاد عليه كي هؤلاء دسو أمو كذا أمو حكا haka حكا ba haka to wai ku ci gaba da tafiya a hakan ran da ta ɗanyi haka ka ce alhamdulillah kana dawowa da fuskan kai ta koma haka in ka ce dole sai ta miƙe haka straight sai kai ne ya gabata takaddanta ta tafi to shine to kuma ba shi kan ake so a yi ta yi ba daga ku zo ubangiji ta'ala ce fata'alaina ma'ana ga gaya musu ku zo umarti kunna zan ba ku kyauta na ta tamattu'i wanda ake aishika wa usarrih kunna dan sake ku sarahan jamila shika kuma ainihin wanda take mai kyau shika wadda ba cutarwa cikina وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله تبارك وتعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله إن كما كن كسنتي الله كوكي نبي دكما من زنسا صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة دكما جد الله رأي معنا الجنة شيني أدامون كوكو سامو to fa inna allaha adda Allah ya tanadar lil musanati min kunna ajaran azima idan aljanna kuke so Allah ya tanadar muku amma da sharadi sai kun bi Allah sai kun buwa sai kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun yi haka to an tanadar muku da duk abin da kuke nema na kwanciyar hankali a gidan aljanna yana nan an gane wannan ko inda haka ne ثم بين لهن معنى اختيار الله ورسوله والدار الآخرة فيما يأتي shine sai ubangiji ya ci gaba da musu bayanin zaɓin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gidan lahira cikin abin da zai zo na ya nisa annabi lasna nisa annabi man ya'ti fahishatin mubayyinah من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا الله تعالى يا نساء النبي يا كما تم الله صلى الله عليه وسلم الله ne fa yake turo da wannan maganan yake tasan jibril ya ce ji kaka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi ya kuma tan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man ya'ti min kunna bi fahishatin duk wanda ta zo daga cikin ku da wani alfasha mubayyinatin bayyananniya an gane wannan ko ya ta zo da shi to af ko ida aflahal azabu du'ifai ne to da a ribanya mata azaba ninki biyu laifinta fa ba kaman yanda sauran mata fa da su yi laifi ba ne idan ba kika zo da wani laifi fa za a ribanya miki azaba ya zama guda biyu saboda ke ba kaman sauran mata ba ne an gane ko ida aflahal azabu du'ifai kuma wa kana zalika alallahi yasira yin haka a wajen Allah abu ne mai sauƙi ya yi muku wannan rubanyi na azaba abu ne mai sauƙi. amma ba ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما سي الله تبارك وتعالى يتي أما ومن يقنط من كنا وند سكي داعا دك تجنك لله والله ورسوله دكما من زنسا صلى الله عليه وسلم وتعمل صالحا كما سكي أيكة أيوكا نقري سألة نؤتها nu'tiha ajraha marratayn to ita wannan mata za mu ba ta ladan ta ribanye guda biyu kamar yadda da ta yi ba daidai ba za mu ribanya mata laifi to haka kuma za mu ribanya mata lada guda biyu idan ta yi abin arziki kuma wa a da laha rizikan karima sannan mun tanadar mata da aljanna ai ziyadatun ala gairi nisa'i kari akan yadda take a maimakon sauran mata ke an da a ya miki lada kuma za a baki gidan aljanna in kin bi Allah kin bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk fa wannan akan matsala da suka taso suna so su yi fito na fito dawa da ma'aikin Allah amma ba fito na fito akan ta risalansa ba kar wani dan dagaji ya je bata ma kwakwalwa an gane ko ba fito na fito akan annabi ba annabi ba ba fito na fito akan ilimin annabi ba ilimi ba ba fito na fito a kan ba Allah ya saukar da Qur'ani wa annabi ba a fito na fito ne irin wanda kai ma ka san akwai irin sa tsakaninka da matanka na annabi mai sauki ne ma kai in an hada da naka ko ba haka ba yau domin na manzala ba nuna yatsa ko ba haka bane ba waye ba waye na ba ta muna lura akwai kuma wanda matan zanta nuna masa yatsa ma ya je ras ko ba haka bane <laughs> wallahi sai ta kashe masa wani na faɗa ma karka ƙara mun kaza ko ce to ki hakuri ba ran sake <laughs> to amma kar mata ta yadda a ce ita take wannan wa muryan wa mijinta wai mijin kuma yana ce ki hakuri ba dan ƙara ba wannan matan ba za ta yi asara saboda kullun ci gaban mata a ce mijinta tana tsoronsa kar wata kawanki ta zo ta ziga ki tana ce ai wallahi ke ne wawuya ai ni in ya mun wallahi cancarewa muke da shi to wannan ba wannan ba kawan arziki bane an gane ko ke abu gari ana yawo kina tsoron mijinki kin ci nasara ku ɗaya abu gari ana yawo kuna tsoron iyayenku kun ci nasara na fata muna lura wannan shine cin nasara amma ba wayewa bane a ce wai mata tana fito na fito da mijinta kai ma in ka ji wata mata ta gwambari mijinta ta yada shi da ƙasa ya sake ta in ka ji wannan labarin in ka fara nema to ko ba haka ba ko ka tafi ko ka ci gaba da exercise kafin haɗuwanku <laughs> ko ba haka ba ne to da haka dole ne mata su yi la'akari da cewar hakikatan su rika fito na fito da mazajen su ba shi abin da ake bukata ba da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar zai tanadar musu ko zai tanadar musu wa tadna laha ko rizqan karima na ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا الله يجي يا نساء النبي يا كما تم منزن الله صلى الله عليه وسلم كاغا ما تن النبي بيجي تفدا يا كما تن النبي كما ان الله زي kira سو kira ba da tashin hankali ba kira ba da wulakanta su ba ya nisa annabi ya nisa ku dinga wannan ba akwai koyin din da da izo fa wanda mutanen ta su kuma suke waskewa duk wannan ya nisa a ya nisa akwai inda an je koyin da ta ba da matan annaba ke yi ba to ya kamata tun daga nan kai yanzu a tunaninka da kwakwalwanka in dai hankalinka na nan a nan da muke wannan karatun duk wannan da suwa ake wannan magana da matan annabi ko to sai a je ƙarshe kuma ya ce ba da suwa ke yi ba ok sai dai an sha bayan kuma to eh sai dai mun zo mun rasa ayan to yi kenan amma in dai ayan na rubuce Allah da su wake da haka ubangiji ta'ala ya ce ya nisa annabi ya kuma tan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam lastunna ka ahadin minan nisa ku fa ba ɗaya kuke da kaman sauran mataye ba amma in takaitunna kenan in kun ji me in kun ji tsoron Allah in ba kun bi Allah ba ku ba kaman sauran mata ba ne kuma wallahi ba kaman sauran mata ba ne tunda inda kaman sauran mata ne da da annabi ya mutu da an an aure su tunda kowace mace <clears throat> mace idan mijinta ya rasu akan samu wani ya kawo harin na santa kuma bai laifi ba amma lokacin da maza Allah ya bar duniya da wani zai zo ce dai auri matan annabi to ya saba wa Allah ya saba wa aya da aka saukar aka ce ba zai aura ba wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ba da ku auri matan annabi ba har abada a bayansa aisha shekaranta sha takwas annabi ya mutu ya batta allah sarki haka ta ci gaba da rayuwa ba aure saboda duk da da yake rayuwa a faɗin duniya to ita gyatumansa ne kaga ko baka kai ka auri gyatuman ka ko ba haka bane ba yau da haka ko kana shi ko kana sama jannati ko kana wani tsiyatakun kama dai aisha gyatuman ka ne sai dai kai ka zama mata dan banza ko ba haka bane ba yawa ai akwai yayan arziki akwai na banza ko ba haka bane ba yawa kuma annabawa ma sun aifi waɗanda suke yayan banza ko ba haka bane ba annabi nuhu ɗansa ɗan arziki ne ba na arziki ba bai bi babansa ba bai mori wannan annabtan ba da haka ubangiji ta'ala yake cewa in taqaitun nan kun ji tsoron Allah da haka fala takhta'na bil qawl kada ku yadda ku lausasar da muryanku kada ku yadda ku lausasar da muryanku ku kintsa shi ku gyara shi lirijali kenan ga wasu mazaje sai dai mawa sai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowace mata ma a yau karki kintsa muryanki ki lausasa shi ki daɗaɗa shi ki zaƙaƙa shi mamijin da ba naki ba to da ki shiga masifa na'am an fahimta don haka fayyad ma'allazi fi kalbihi maradin sai zama wanda akwai cutan munafunci a zuciyarsa sai ya ɗauka bukatansa zai biya wa kulna ƙaulan ma'arufa ku faɗi magana mai kyau cewa da aka yi mata kasu lausasa muryansu ba yana nuna kuma in sun zo ne su zagi abokan maganansu ba a'a a bani tumatir shikenan na nawa na ashirin amma ne malam nawa ne tumatirin to ai kaga shi kuma malam sai ya ji wani rasa rasa rasa rasa ko ba haka ba a cikin zuciyarsa kaga sai cinikin tumatir ya canja to an hana wannan fala takhzana bil qawl fa yatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa in za ku faɗi magana ku faɗi magana mai kyau Allah ya sa mu dace lokaci yayi to ina ga lokaci ya riga ya yi yadda aka gwada mun mun tsaya kenan a aya ta 32 sai Allah kai mu lokaci na gaba za mu tashi aya ta 33 a nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure ko tuntuɓan harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fi mana larifa mana siri duniya da lahira a tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wannan mai gida la gafarta masa kurakuran sa Allah kai rama cikin gabarinsa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe su ya Allah muna addu'a wa dukkan sauran bayin Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu mu kuma da ba mutu ba ya Allah muna roƙon kan mun zo mutu Allah ka sa mu cika da imani mata masu juna biyu Allah ka sa sai haihu lafiya sai kuma masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu Allah ka zaunar da kasan mu lafiya duk wanda ya shiga fitina ya Allah muna roƙonka ka tsame mu daga cikin dukkan fituntunu ya Allah ya Allah ka kawo mana aminci bayan tsoro ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka rufa mana asiri duniya da lahira lam manfa'na bima allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin المرسلين والحمد لله رب العالمين